radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da labaran wasanni sai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne abin da za a saurara ma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin goma sha tara ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan jumada ula na shekara dubu ɗaya dari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru dari biyu da talatin da hudu da suka gabata rana irin ta yau sha tara ga watan disamban shekara ta alif dari bakwai da tamanin da takwas kasar saliyo ta fita daga mamayar 'yan mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 ta kuma koma karkashin mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal dai sama mai kasar saliyo ne tun karni biyar miladiya a wancan lokacin dai turawan sama da kasar saliyo wata kasuwa ta bayi wadda ake sayan su domin ayyuka na bautarwa a kasashen turai sannan kuma bayan da turawan ingila suka kwace iko da kasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin sayan bayi a kasar saliyo. inda ake sayan bayi bagaken fata ana daukar su zuwa kasashen turai da kasar ta saliyau karkashin mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka da ya har zuwa lokacin da ta samu yancin kanta saliyau ta samu yanci daga hannun turawan ingila ne shekara ta 1961 sannan kuma kasar tana da fadin kasar kilomita murabba'i 71,740 tana kuma yammacin nahiyar afirka tana kuma makwabtaka da kasashen gini da liberia masu kun san cewa shekaru 170 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga disamban shekara ta 1852 aka haifi albert abraham wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan kasar amurka asalin iyansa da 'yan ƙasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a wata jami'ar sojin ruwa a ƙasar amurka ban ha kuma an dauke shi a matsayin malami a jami'ar lokacin ne ya gudanar da bincike a kan haske inda ya kai ga ya sami nasarar kirkirar na'ura wacce take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ka'idoji na lissafin sauran hasken albert ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1907 da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 31 suka gabata a ranar irin ta yau wasu 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen turai suka kashe sadiq ganji babban jami'i mai kula da al'amuran raya al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamura na yada al'adun jamhuriyar musulunci ta iran a pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyar sa da komawa kasar iran ne waɗannan 'yan ta'adda suka kai masa hari kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa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 to da farko ga muhimman kanunsu. kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran ya ce da'awar cia kan haɗin gwiwar rasha da iran bangare ne na yakin farfaganda a najeriya kuwa zazzabin lasa ya kashe mutane 183 wasu 1,028 kuma sun harbu argentina ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a kasar qatar tons kuma ga labaran da ke da ke kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi watsi da ikirarin baya-bayan nan na shugaban hukumar leƙen asirin amurka cia wanda ya yi zargin cewa iran ta haɗa kai da rasha a yakin ukraine yana mai cewa irin wannan zargi wani bangare ne na yakin farfaganda akan jamhuriyar musulunci ta iran nasir kan'ani ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai a birnin tehran inda ce shugaban hukumar ta cia william barnes ya ce washington ta damu matuka akan karuwa haɗin gwiwa wanda ke tsakanin rasha da iran wanda take cewa hakan babbar barazana ce daraktan na cia dai ya yi ikirarin cewa gamancen tsaro wanda aka fara yi tsakanin tehran da moscow ya shafi fagen yaƙi a ukraine nasar kana'ani ya ce jami'an amurka har kullum suna ci gaba da ikirarin su wanda yake da alaka da siyasa kai tsaye da kuma ba shi da tushe balantana makama sannan kuma yunkuri ne na yada yakin farfaganda da kuma bata sunan kasashen biyu da bai cewa rasha da iran kasashe ne waɗanda suke haɗin gwiwa a ɓangarori daban-daban tun tsawon shekaru aru-aru ya kuma kore cewa iran ɗin tana kutse a yakin ukraine a najeriya kuwa rahotanni sun ce mutum 183 ne suka rasa rayukansu sakamakon kama da zazzabin lasa inda mutane 1,028 suka harbu da cutar hukumar dakile cututtuka masu yaduwa ta najeriya wato ncdc ta ce waɗanda suka harbu da cutar dai sun fito ne daga ƙananan hukumomi 110 a jihohi 27 baya ga sabbin waɗanda suka kamu da ita a jihohin bauchi ondo ebony da kuma sokoto rahoton hukumar na mako 29 ya ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ta zazzabin lasa ya karu idan aka kwatanta da rahoton shekara ta 2021 sai dai kawo yanzu ba a samu ma'aikacin lafiya ko ɗaya da ya harbu da wannan cuta ba sannan kuma ma'aikatan lafiya ɗin suna ci gaba da ayyukansu a jihohi don ganin an ceto mutanen da suka kamu da cutar. zazzabin lasa dai cuta ce mai hatsarin gaske guda ke daukar ta ta hanyar cuɗanya da mai dauke da ita kamar kuma hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da hakan ta jama'a masu harika da a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wata ambaliyar teku ta yi ajalin mutane uku ta kuma jikkata wasu kimanin goma sha bakwai a gabar teku na bay of plenty wanda ke birnin daban na kasar afirka ta kudu kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar kuzulu natal ya ce ambaliyar tekun ta uku ne tun ranar asabar ɗin ta gabata ya kuma ce kawo yanzu mutane goma sha bakwai ne suka jikata lamarin ya uku ne dai wajen misalin karfe biyar na yammacin agogon kasar ta afirka ta kudu kamar yadda wata sanarwa daga ofishin garin da ta tabbatar da hakan ofishin ya ce kuma yanzu haka makita sun ceto mutane 35 wanda suke samun agaji da kuma dauki daga hukumomin kiwon lafiya a bangaren wasanni kuwa argentina ta lalasa faransa da ce hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida da gasar cin kofin kullum kafa ta duniya wanda hakan ya ba ta damar lashe gasar karo na uku a ranar jiya lahadi kaftan ɗan argentina leon messi shine zira kwallaye biyu sannan kuma dan wasan kasar faransa kylian mbappe ya ci kwallaye uku a wasan karshe na gasashen kofin duniya wanda suka tashi uku da uku bayan kara lokaci a filin wasa na lusal a wasan da wanda yake cike da mamaki dan wasan argentina gonzalo montiel ne zara kwallon da ta yi nasara a bugun da kai sai mai tsaron gida a cikin ragar faransa To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zan fara da shirin nan na labaran wasanni. matasa sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin labaran wasanni shirin yadda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da su shafi kashin nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabudin kunne. To madalla yanzu kamar shiga cikin kwarai shirin inda za ku ji cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai ba a je ba idan masu suna biye da mu a jiya lahadi ne aka buga wasan karshe wato final tsakanin kasashen argentina da faransa da gasar kallon kofin duniya da ake gudanarwa a kasar qatar inda fara wasa ke da wuya ƙasa argentina ta kwallaye biyu a ragar faransa bayan da aka bata bugun daga kai sai mai tsaron gida har dai aka je hutun rabin lokaci kasar faransa ba ta iya fanshewa ba ana dawowa daga hutun rabin lokaci faransawan suka nuna cewa lalle su ma ba kan wallasa ba ne inda nan take suka farke dukkan ci guda biyu da aka yi musu har aka tashi wasan dai ana biyu da biyu wanda ya karshe a kara lokaci domin tantance wanda zai iya doke wani ya dauke wannan kofi har dai aka tashi wasan bayan ƙarin lokaci inda da ƙarshe aka buga wato bugun da kai sai mai tsaron gida inda da karshe ƙasa argentina ta lashe kofin bana ta lallasa ƙasar wato faransa da ci hudu da biyu akan haka na tuntuɓi sadiq aliyu musa da kuma nuruddin umar domin jin ta bakin su game da yadda wannan wasa gudana ga kuma abin da suke cewa to a gaskiyar labari eh, wannan wasan ta kayatar sosai kuma zan iya cewa ni dai ban taba ganin wasan kwallon kwafa da aka yi shi makamancin wannan ba saboda ah, ya sa duka bakoya bayan kwallon kafa sun samu farin ciki daga ƙarshe kuma dai eh, kowa ya san wannan makomar wasan kuma ɗaya daga cikin daɗin ganin kwallon kafa shine ba a san me zai faru a ƙarshe ba wannan kenan. eto eh a zahirin gaskiya ah, wannan wasa na ƙarshe na cin gasar kofin duniya na shekara ta 2022 da aka buga a Qatar a lalle wasa ne da ya zafi sosai kuma wasa ne da zan ce ma a tunani na iya wasannin da na gani ban taɓa ganin wasan ƙarshe da ya zafi irin wannan ba ta inda kowane ƙungiya ya zage dantse ganin cewa ya tafi da wannan kofi gida to amma da yake abin rabo ne so karshe dai sai allah ya sa argentina ita ta samu rabo a bugun daga kai sai mai tsaron gida so wani abu muhimmi da ya sa mm, wasan ya ɗau hankali musamman gare mu mu 'yan afirka shine yanda ya kasance cewa mafi yawancin 'yan wasan faransa ɗin 'yan wasa ne da zaka ga wato mafi yawanci a asalinsu ko tushensu daga afirka ne kuma sun yi rawan gani sosai a wannan wasa sannan kuma wani daɗin gushi kaga kamar wato kambun gwarzon ɗan wasa kaga yadda aka dinga kai kawo to daga ƙarshe dai kuma sai allah ya nufin cewa umbafe shine zai lashe inda yake da ƙwallaye takwas gaba da messi abokin wato karawan nashi a wannan neman wannan kambu inda shi kuma ya ƙare da ƙwallo bakwai to madalla idan masu ware suna tune to ranar asabar ta gabata ne aka buga wasan neman mataki na uku a gasar inda da karshe dai kasar croatia ta doke kasar morocco da ci biyu da daya a kuma an ci kwallayen ne tun kafin a je wutar rabin lokaci don haka kasar croatia ta zama ita ce ta uku a wannan gasa kasar morocco kuma ta kasance ta hudu a bangare guda kuma shugaban hukumar kwallon kafa duniya gani infantino ya ce kasar kasar ta yi nasara babba wajen shirya gasar kwallon kafa cin kofin duniya da tarihi bai taɓa mantawa da shi ba daga cikin abubuwan da ya bayyana a hirar da aka yi da shi ya faɗi cewa batun sauyi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da kasashe 32 zuwa 48 za a fara ne a gasar da za a nan gaba wadda za a yi ta haɗaka tsakanin ƙasashen amurka kanada da kuma mexico a shekara 2026 ana son samar da rukuni goma sha shida mai kasashe uku uku ko kuma rukuni goma sha biyu kasashe hudu hudu a gasar inda nahiyar afirka za ta samu karin gurabe guda tara a shekara mai zuwa ta 2023 ne za a gudanar da gasar kwallon fashin kofin nahiyar afirka ta yan da shekaru 20 da kasar masa za ta dauki bakunci inda za a fara gasar da ranar 19 ga watan fabrairu zuwa 11 watan maris Gajeren kasashen da suka yanki tikitin halartar wannan gasa akwai kasashen Masar, Tunisia, Nigeria, Benin, Senegal, sai kuma Gambia, Uganda, Sudan ta Kudu, Mozambique, Zambia da kuma Afirka ta tsakiya inda da ƙarshe kuma sai ƙasar demokuraɗiyyar Congo. To yanzu kuma ya mu yada zango a yankin Asiya inda zamu leƙa ƙasar Iran. dan wasan gina jiki na kasar iran ya dauke lambar yabo ta zinariya a gasar gina jiki ta miss olympia wato hadi chupan shine ya kafa tarihi a karan farko da wani dan kasar iran kuma a yankin asiya ya taba dauke wannan kyauta a karan farko dan wasan ya taba daukar lambar yabo ta gulla a gasar da aka yi ta miss olympia na shekara ta 2019 inda ya zama a matsayi na hudu tawagar kungiyar kareti ta kasar iran ta samu nasarar dauke lambar yabo ta lambobin yabo guda goma sha shida rana ta biyu a gasar kareti ta yankin asiya inda ta samu zinariya biyar sai azurfa guda hudu sai kuma ta gulla bakwai a gasar da ake gudanarwa a birnin tashkent na kasar uzbekistan a na farko ta fara gasar iran ta samu nufin yabo guda bakwai zinariya shida sai azurfa biyu sai ta gulla hudu sai kuma rana ta biyu ta sake ciwo wasu lambobin yabon da suka kai guda ashirin da hudu kenan wato baki daya wato zinariya shida sai azurfa shida sai kuma ta gulla guda goma sha daya a gefe guda kuma tawagar wasan daga nauyi ta kasassu ta kasar iran ta samu lambobin yabo guda goma sha daya a gasar cin kofin duniya na daga nauyi na kasassu inda suka samu lambar yabo ta zinariya tara sai kuma ta gulla guda biyu. Haka zalika daga cikin irin nasarar da kasar Iran ta samu a fagen wasanni tawar kwallon kafa ta kurame ta kasar Iran ta yi tsara na zamantowa zakara ban tallasa kasar Kazakhstan da ci da babu a gasar farko ta kurame ta 'yan ƙasa da shekaru 21 da gudanar a kasar Malaysia. A bangaren gasar kwallon kafa cin kofin Premier na kasar Iran kuwa a yau litinin za a buga tsakanin nasaji mazandaran da sana'atin nafti abadan sai kuma misar karman ta kara da misar sanjani sai malaban ta kara da sefan sai kuma sifahan sai kuma zubahan ta kara da aluminium arak nafti masu suleiman za ta buga da fulad sai kuma gulgahar sirjan ta buga da habadar To yanzu kamar ya da zango a nahiyar Turai inda za ku ji cewa dan wasan kwallon kafa na kasar Sifaniya da Barcelona Sergio Busquets ya sanar da ajiye takalminsa inda ya yi adabo da taka da Mai shekaru 34 da haihuwa ya ci kofin duniya a shekara ta 2010 da kuma ta nahiyar Turai a shekara ta 2012. Ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sanya kwanta kwantaragi tsakaninta da ɗan wasan Brazil mai suna Prodigy Indrik dan shekaru 16 da haihuwa saboda iya taka leda sai dai a shekara 2022 ne kwanta ragin nasa zai fara aiki saboda dokar fifa tana daukar yaro da bai kai shekaru 18 ba da haihuwa zuwa wata kasa a matsayin dan kwallo to ma saurare duka duka iya abin da soke na a cikin shirin gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Wallan kafa san matasa a fada bane ba wasa ne. Ba fada bane ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gayyato muku Ali Alizade wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran sai a gyara zama domin a ji irin abin da ya tanadar mana Krishna از سر فراز an gaishe ka Ali Alzade a cikin wannan waka da ka yi mana da fatan ma sun amfana kuma ta gamsar da su. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. za mu karkare sai idan Allah kai mu can anjima dai ma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya